manuniya. Ana ƙara ɗaɗɗa Ka ɗaukar zafi game da tsarin tsaye da tsaffin kuɗin da ake ta'ammali da su a Najeriya saboda yunkurin na ci gaba da gabza tuntuɓe. Shugaban ƙasa ya sani, gwamnan babban bankin Najeriya ya sani, 'yan majalisun ƙasar na su tashi kada fa a kai mu bongo. Me hada siyasa da hidiman sai da sayarwa? To magana a ce ana idan 'yan siyasa ne to <laughs> a rufe gobe mu an dan tamu ne. Sai dai kuma shi sanata Ali'in Duma Dundun durƙusar da masar tare Najeriya ya yi game da maganar sauyin kun da ya ce kimar masar ce ta lalace shi yasa abu. abubuwan duk suka bi suka rincaɓe. mu yan majalisa mun bari an rena mu in dai mun masawa shugaban kasa a yanzu da nake miki magana in yace ya cire emefiele za a sake maganar shi ne game da kudurin dokar zare rundunar yan sanda daga hukumar fansho a Najeriya kuwa waɗanda suka ko maganar ne ke cewa da zaran faɗan sanda ya ajiye aiki haka za gan shi ya koma yawo raɗe-raɗe. Kwamishinan ɗan sanda fenshon nashi dubu saba'in da biyar wayanda suna matsayi ɗaya a cikin soja za gani nashi ya kai miliyon da har da dubu ɗari biyar. Muna ganin wahala a hannun Fencom. Allah ne kawo lokaci insha Allah. Waɗannan faso mun ta muka tatso cikin tarin miliyon da za ku ja cikin wannan shirin na manuniya. sauraro assalamu alaikum barka da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke ta da duk wata komadar shika-shikan siyasa idan suka nemi su kwararrabe. Shiri na ɗari da biyu cikin jerin shashiren manuniyan da ke ƙoƙarin ganin siyasa a nahiyar Afirka ta samu kyakkyawan daɓe. Mai yiwuwa kuma maganar mirgino kyakkyawan daɓan amma dai ga rundunar 'yan sandan tare Najeriya ce ta sa masarjan tare Najeriya ke ganin ya kamata dai a ce rundunar 'yan sandan tare Najeriya ta samu samu tsarin fanshin da za a rinka biyan waɗanda suka aje aiki a keɓe. Saboda tuni ma ɗaya daga cikin masarjan tarayyar Najeriya sanata Elisha Aban da ya kai ƙudurin doka gaban Musa'ibule na ga wa duniya cewa tsarin fanshin da aka saka 'yan sanda ne ya lakanci yana da matsaloli jaɓe-jaɓe. Wato dokan shine a cire 'yan sandan kasa a karkashin agency wanda ana kira pension commission domin na gan wahala wayar da 'yan sanda da suka yi ritaya daga aikinsu na gan wahalan da suke sha aikin ɗan sanda aiki ne mummunan aiki domin a kowane rana kana tsakanin rai da mutuwa bayan kuma ka gama wannan aikin ka je gida babu samun kwanciyar hankali domin pension naka ba kyau bari in baki misali kwamishinan ɗan sanda pension nashi dubu saba'in da biyar a wata a wata sa'an nan kuma wayanda suna matsayi ɗaya wato a girma ɗaya a gwamnati a cikin soja za gani nashi ya kai miliyon da har da dubu ɗari biyar sa'an nan nashi dubu saba'in da biyar menene bambanci a tsakanin su wannan ya ɗauki bindika shekara talatin da biyar wannan ya ɗauki bindika shekara talatin da biyar sa'an nan wannan yana karɓa saba'in da biyar wannan na karɓar miliyon bambancin nan kuma shine nake so a kau da ita yau shi yasa na ce dole ne mu cire su a karkashin wannan pension scheme din nan a kai su a wani different pension scheme tun ma ɗaya daga cikin tsaffin yan sanda a tare Najeriya ya tabbatar da shirin manuniya cewa a gaskiya fa tsaffin yan sanda sukan tsinci kansu cikin wani hali idan sun ajiye aiki saboda lamuran sukan bi su caccabe to a sabon pension din nan wallahi Madina ni na ritaya da rank din superintendent of police wato na dara a nini uku ana biya na dubu talatin amma wanda suke tsohon pension suna karɓan dubu dubu ɗari da wajen arba'in da wani abu. To wannan abin zai tasiri ba kaɗan ba muna ganin wahala a hannun fankon. Allah ne kawo lokaci insha Allah. Kin ga sojoji ga sojojin ruwa da na sama da na ƙasa duk dai fenshin nasu ɗaya ne alhamdulillah alhamdulillah abin da muke nema ya samu da lamu dai tun kafin a je da nisa daddagewar gwamnatin tarayyar Najeriya akan ranar da ta keɓe na daina karɓan tsaffin kuɗi yana nema ya jawo tattalin arzikin tarayyar Najeriya ya ragwargwaɓe domin kuwa lamarin ya riga ya ɗauki zafin da aka ji ma ɗan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar Kaduna Honorable Isa Ashir Kudan na gaya wa duniya cewa tsarin fa ya jefa talakawa A cikin halin ha'ula'i a maimakon ribar da gwamnati ce za ta ci wajen ganin ta toshe magudin zaɓe. Muna demokradiyya ne ba mulkin sojoji muke ba. Ku tuna a ƙauyakunmu babu bankuna. kuma masu sai da rama da masu sai da kosai da masu sai da waina da 'yan kasuwanmu na karkara da ake ci a ƙauyaku yanzu ta kama daga kwana biyu da suka wuce mutane sun daina ma sai da abincin saboda suna gudun su je su sai da kuɗin da za a ba su tsoho ne kuma ranar talata za a daina karɓan kuɗaɗen nan talakawa fa da al'umman najeriya sun shiga halin la ilaha ula'i wajibi ne ya sa baki eh, mafalin ma'aikacinsa ne najeriya ba su san kowa ba sai janar muhammadu buhari mutane na cikin bala'i yun yunwa talauci kuma yanzu a zo a kagaba cewa ba ganin yanzu in kun ce a tausaya a buɗa za a ce ko kuna da bukata ne na ganin kun ci kasuwa ranar siyasa me hada siyasa da hidiman sai da sayarwa so gare mu mu wannan ba hujja bane a tausaya mana kasan siyasa yanzu dan talaka ya riga ya shiga sa halin da yake ciki na rashin bacci ma ya ije shi ga yunwa ga rashin aikin yi to magana a ce ana idan yan siyasa ne to <laughs> a riga gobe mu dan tamu ne tunuma dai ganin irin yar galagalar gashin da wasu talakawa suka fara ji a Najeriya Najeriya ya sa shugaban wata kungiya daga arewa maso gabashin Najeriya Alhaji Abdulrahman Kwaccam ya yi wa gwamnatin tare Najeriya wani shagube. Duk wani matsayi, duk wani takura an kai talaka. To amma shugabanni ba sa ganin na farko dai a halin da muke ciki in ka je duk wani gidan mai za ka tawar ana sayar da mai ɗari uku da hamsin da sittin abun da ake sayarwa a ko'ina in ban da birnin tarayya wannan ba a fita ciki ba aka kawo maganar canjin kuɗi. Canjin kuɗin da aka kawo nan Najeriya ba ƙasa ba ce wadda za a yi mata hawan ƙawara. Najeriya tana da al'umma sama da miliyon ɗari biyu a ce an zo za a yi canjin kuɗi za a yi shi a cikin kwana ɗari sannan ba a duba wahalhalun da al'umma suke ciki a ce yau saura mako ɗaya a rufe karɓan wannan tsoffin kuɗi a gaskiya za a kai talaka bongo shugaban ƙasa ya sani gwamnan babban bankin Najeriya ya sani yan majalisun ƙasar nan su tashi kada fa a kai mu bongo rashin adalci shi ya kawo mana Boko Haram a nan Najeriya rashin adalci shi ya kawo mana kidnapping a nan yanzu kuma rashin adalci suke su ɗaura don al'umma su tunzura gwamnati su mayar da hankalin su mutane fa ba bayi bane shi kuwa sanata al'in Duman jihar Bare barin barno baje bayani yake cewa ai an riga an samu ala saboda masar kasar da ya kamata ta ka ce ta bari kimata ta bi ta sullube. Gwamnati ai na jama'a ne don jama'a ake yi kuma jama'a suke yi da shi su waye ne wakilan jama'a mu dukkan mu mun nuna damuwa don da yawa daga cikin mun dawo daga gida ko shi senate president ma ya faɗa a gare su ma babban banki guda biyu ne kawai mu a state namu local government wajen ashirin babu banki to in ba dai ana da wani wani nufu mugun nufi ba ai ya kamata a saurara ni da kaina dubu ɗaya ne na gani kuma kuma kusan kowane rana ina zuwa a kawo min kuɗi daga banki har yau banki basu bani sabon kuɗi ba to ya za a yi abu haka ba shawari ba ne me yasa babban bankin Najeriya ba za ta ɗauki shawarar ku na ƙara wa'adin wannan eh, eh, canjin kuɗi har zuwa watan shida ba da ku hajiya gaskiya magana shine mu yan majalisa mun bari an rena mu an rena mu ne in ba haka ba majalisar dattawa ko ina ki je ki bincika in sun ce abu kaza haka ba zai yiwu ba ba za a yi ba ne yanzu kamar yadda ake gaya mu wai an ce shugaban bankin najeriya ya ce ba za a canja ba shi waye ne shi waye ne shi in dai mun mata mun matawa shugaban kasa a yanzu da nake miki magana in yace ya cire emefiele za a sake maganar shi ne ko kuma mun tire akai yanzu ina zai je wallahi hajiya inda ina a ce wai ni ne eh, shugaban majalisar da ba zai ma fara ba wallahi ba zai fara ba a ah, aikin jama'a muke kawai kai ka je ka zauna don baka da damuwa baka san abin da ake ciki ba bai san me yake faruwa a kauyuka ba ya ce haka ba zai yi ba ko shi shugaban kasan ai shi ma ba shugaban kasan Najeriya ne ai mutane Najeriya ne in ba mutane zai yiwu to kuma duk dokan da ake da kuɗin ma duka ba don mutane ba ne to mutane ba a ba su kuɗin nan bankunan babu don me za a yi haka kamar kawai ana targetin mutane wai suna magana zaɓe zaɓen meye mutane nawa ne za su yi zaɓe duk wanda za su yi zaɓe mutum miliyan tasa'in da hudu to mutanen najeriya miliyan nawa ne an ce a cikin ɗari biyu wannan kuma miliyan ɗari da talatin da biyar ko kusan fin haka su ne talakawa masu kananan karfi su ne muke magana in dai don dume ko an sake canja kuɗi duk wannan yamman nan ba zai shafe ni ba. batutuwan da za mu iya baje muku kenan cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu rafi iko cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara karewa suke saboda ka saura kirin su fara neman gurin da za su dan rakabe Domin kuwa daga juma nan saura kwanaki 122 ne su yi sallamar sakin madafin ikon da suke gura da abubuwa a lullube. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Shamsiya Ibrahim Hamza daga babban birnin tare Abuja da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano. kanawa sai maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da babu wani zaɓe-zaɓe. Ni Isa Lol Ikara da kan shirya in gabatar ne nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.